Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da da Ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya kuma ga labaran duniyar mai karantawa murtala faruk sanyinna shugaban amurka donald trump a jiya juma'a ya yi murnar mutuwar kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na iran qasim soleimani yana mai cewa tuntuni ya kamata a kai wannan harin da ya kashe soleimani a yayin da yake jawabi a bainar jama'a karon farko tun sa'ad da jami'an ma'aikatar tsaro suka tabbatar da cewa an auna soleimani ne a wannan harin na sama kusa da babban filin jirgin saman kasa da kasa na bagadaza trump ya kuma gargadi iran cewa za ta fuskanci karin hare-hare muddin ta ci gaba da kai farmaki ga amurkawa mun ɗauki matakin ne a daren jiya da ya gabata domin tsayar da yaƙi trump ya faɗa wa manema labarai a gidansa da ke florida ya kara da cewa hare-haren da gwamnatin iran ke kaiwa haɗi da amfani da karfin mayakan soji domin tarwatsa makwabtanta wajibi ne ya kai ƙarshe kuma a yanzu trump ya zargi soleimani da mutuwar dubban amurkawa da 'yan iraki da ma iraniyawa yana mai cewa babban kwamandan ya ɗauki mutuwar mutanen da ba su je ba su gani ba tamkar wani abin sha'awarsa yayin da yake taimakawa rundunar ta'addanci da ke shafar gabas ta tsakiya da turai da amurka jami'an iraki sun ce an kuma kai wani harin da safiyar yau asabar kimanin ashirin da hudu bayan harin da ya halaka sulemani wanda aka auna wani kwamban motoci da ke dauke da mayakan da iran ke marawa baya a arewacin bagadaza inda aka kashe akalla mutane biyar ba a sami tabbacin kai harin na baya-bayan nan ba daga washington gwamnatin kasar afghanistan ta bayyana damuwa akan yadda tashe-tashen hankali a yankin bayan harin sama da amurka ta kai a jiya juma'a da ya kashe kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na iran qasim soleimani muna kira ga jamhuriyar musulunci ta iran babbar makwabciyarmu da muke tarayya a yare da addini da tarihi da al'adu da kuma kasar amurka wacce babbar kawar afghanistan ce da su kaucewa faɗaɗa tashin hankali kuma muna fatan kasashen biyu za su sasanta tankiyar da ke tsakanin su ta ruwan sanyi a cewar wata sanarwa daga shugaban kasar ya fitar sanarwar ta ce a wata zantawa ta wayar tarho da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya bayyana cewa yarjejeniyar tsaron da suka yi da amurka ta yi tanadin cewa ba za a yi amfani da kasar ta afghanistan domin kaiwa wata kasar waje hari ba fadar amurka ta white house ta tabbatar da kai harin ga suleimani a wata sanarwa da yammacin ranar alhamis agogon amurka tana mai cewa an kai harin ne bisa umarnin shugaba donald trump a wani sako ta shafin sadarwa na facebook shugaban zartarwa na gwamnatin haɗin gwiwa ta afghanistan abdullah abdullah ya yi jimamin rasuwar kwasim suleimani yana mai cewa kasar iran ta tsayo akan mutanen afghanistan a lokacin yaƙi kuma ta karbi bakoncin miliyoyin 'yan gudun hijira na afghanistan na tsawon shekaru a halin da ake ciki kuma kasar amurka da kawayenta sun ɗage shirin horar da dakarun iraki saboda karuwar barazana da ake fuskanta bayan da harin sama na sojan amurka a bagadaza ya hallaka babban kwamandan iran a cewar wata wasiƙa daga rundunar sojan ƙasar jamus a cikin wasiƙar da aka aikewa majalisar dokokin ƙasar ta jamus wani babban jami'in kasar ya ce jami'in sojin amurka lieutenant general pite white ya yanke shawarar kara matakin tsaro ga dakarun da aka tura a iraki a karkashin shirin karfafa tsaro na oir da yake shugabanta lieutenant general eric Prefer ya faɗa a cikin wasikar da ya aike wa hukumar tsaro da dangantakar ƙasashen waje ta jamus a ranar uku ga watan janairu cewa an dakatar da horar da sojojin da ke dukkan faɗin ƙasar iraki na ɗan lokaci ya ƙara da cewa umarnin da umarnin ya shafi dukkan ƙasashen da ke ƙawance a shirin na horar da sojojin a iraki ƙasar jamus tana da kimanin dakaru 120 da ta tura a iraki a ƙarƙashin shirin na karfafa tsaro da amurka ke jagoranta labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un a kwanan nan ya bayyana cewa tsarin warware shirin nukiliya ya zo ƙarshe to amma masana na cewa ya buɗe kofar sasantawa da amurka a kalamansa na ranar laraba da ta gabata jawabin na kim jong-un ya nuna cewa koriya ta arewa ba ta da sauran sha'awar wani kuduri na dakatar da shirin nukiliyar ta a cewar evans rabia Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Baba barka da sabo shekara barka da shekara ta 2020. Wato abinda ake ta fadar Vision 2020 muna ganin ba zai kawo ba. Yau ga shi na Allah kawo mana wannan shekara. Ke sa barka da sabuwar shekara. Barka da sabuwar shekara. An shekara lafiya tun. Lafiya limi. Ne da magana da kai a wannan abu ya huce tun bara. Tun bara. <laughs> gashi kuma mun yi babban ya kawo mun babban bako aka ce waka baki mai ita tafi daɗi to wannan bako shine Alhaji Garba Suleiman Rafo ma dakin samu wannan fili wannan shiri na ku na abari yahu bana dai bara kenan za a ce tun da shekara ta 2020 eh, muke eh. bara dai rabon mu da shi ke ce tun bara tun bara kuma yau kamar yadda muka faɗa masu saurare ne muka ba su dama makon da ya wuce muka ce yau shirin na yau sabuwar shekara ne sabili da haka za mu ba su dama su gaishe gaishen sun nan da bakin su to bari mu fara da babban bakon mu to ina gaida mai martaba sarkin samunaka da haɗa'u yaro mai gyaran agogo samu naka da kuma alhaji musa mai kantin sauƙi samu naka da aliyu abdullahi makarfi zab da yahaya dogara da muhammadu sanar dan hajji a kaduna ina kuma gaida matana a nan a kaduna luba Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. Amin amin to to. Ana kuma Alhaji Garba Suleiman Krako madakin samu naka. To madaki barka da sake shigowa wannan zauren ga kaɗan daga cikin waɗannan sakonni da aka bar mana a wayanmu. sunana ibrahim aziku zanariya city jihar kaduna najeriya fatan alheri ga jagororin filin a bari ya wuce na yau na shigo zauren ne dauke da nesa sakon gaisuwa na na filin a bari ya wuce zuwa ga masu gida na kamar zaman ɗan fulani maraban wuri haruna salisu ɗan fulanin kwara akwai yusuf salisu ɗan fulanin kwara akwai iliyasu dan fulanin kwara akwai umar abdullahi gambaki eh, akwai safi ismail zita gozaki abakar salisu gozaki akwai ashir lawan na goma ruwan ɓaure salisu rajab sake a bazan manta da bala muhammad dambamba dauda hudu guru abdullahi bala birni wa akwai bashir mamman dan na kadisau akwai musa na salima ji sha'ibu zidan nta e kefi akwai lawal bin hanbal dan silba sokoto ban manta da sabis idan da ke nta da ke sai inda akwai rufayi kakan zaria shan fela lafiyan bare bari akwai sala abdulkadir nas kakan zariya akwai ibrahim iroma doke da dukkanin masu sauraron ku gidan rediyon voa sunana ibrahim sd kusfa zaria fifi jihar kaduna najeriya ni ne galadiman faila alhaji abdullahi baturi na agege markas gaisuwa na zuwa daga da girma mai daraja mu mai gidanmu alhaji sani shu'aibu sarkin goro allah ja zamanin allah kara ma lafiya da wannan na kuma sahibina alhaji sa'adu na sahibina dan uwana wanda nake ji da shi shine alhaji tasiu musa ga bayan shi ga alhaji baba ne ga alhaji ɗanlami ga alhaji gana duka ina musu gaisuwa munnan sabon shekara ne aka tashi wurin kuma muna nan muna gaisuwa da ala alhaji abubakar ala namu sauran 'yan uwanmu kuma na agege duka muna musu gaisuwa na tira na je nan gana kuma in girma mai daraja shehunmu she abdulwadud harun da wansa alhaji ofa da abdulmugis harun da alhaji dan jimma digju da sauran 'yan uwanmu duka gane baki ɗaya mai daraja mai girma sarki umar faruku namu sarkin zango a shanti baki daya wanda muke ji da shi Allah kara mai lafiya da yawan rai ga su alhaji hudu yayannin mu dukkan dai muna gaishe su baki da eh, muna musu munnan shiga sabon shekara ne Allah sa mu wani lafiya mai magana babka adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya a shekara ta 2019 ko alkhairai da muka gani Allah subhanahu wa ta'ala shi maimaita mana ninkin ba ninkin amin masifu da bala'i da muka gani a ciki kada Allah shi maimaita mana al'ummar Najeriya tun matsalar da muka tsinci kanmu a ciki ina son amfani da wannan damar domin yi wa al'ummar Najeriya addu'a da fatan alheri ina yi wa shugabanni da masu mulki fatan alheri tare da fatan sabuwar shekara ta 2020 lafiya. Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Salamu alaikum jama'a ni ne Alhaji Lukman Abbas CEO Lok Spring Water ruwan na mai farin jini cikin birnin Kumashi. Na yi ma jama'a barkan mu sabon shekara. mallama Abbas, Baba Karmi Abbas da Alhaji Suleiman su Salaga da iyali na Ajiya Zubaida da ma'aikatan Lok Spring Water da mu na Lok Spring Water. Ina muku barkanmu da sabon shekara allah mamaita muna ya kai mu kuma badin badada salamu alaikum hajji lukman abbas Assalamu alaikum ni ne Alhaji Lawan Sallaman Sarkin Musulman Amerika. To ina gaisuwa na sabon shekara da yan waye kaman dan uwana Alhaji Masaudu wazirin Landa. Ina gaida baban yara Landa, ina gaida Sanusi Marafa a Landa. Na komo gana kuma ina gaida Bala Chama, ina gaida Natu, ina gaida Habib Jones. na komo kuwa nan amerika ina gaida sarki musulmai ina gaida alhaji basiru sallaman yarbawa ina gaida alhaji Allar waziri ina gaida alhaji ahmadu galadima ina gaida duk fadar sarkin musulmai mai ɗaki na hajiya amina dare a ghana ina gaida mai ɗaki na hajiya kande a nan new york ina gaida babana alhaji amadu sarkin wangarawan kumashi ina gaida sarkin zango ta kuma shi da fadawan shi da sabon sarkin fawa da kuma shi alhaji muntari baturi ni ne alhaji lawan sallaman sarkin musulman america salamu alaikum madalla daga cikin waɗanda suka aiko mana da sakonnin fata alheri da kuma sabuwar shekara akwai wannan mai sauraron mu a yau da kullum hamidu kalalabuwa mm. eh, daga difa jamhuriyar Nijar da yake cewa yana yin barka da shiga sabuwar shekara. To Malam Habidu mu ma muna godiya muna kuma barka da shiga shekara ta 2020 Allah ya sa mun shige ta a dace Allah kuma ya sa ta zama shekara mai albarka a gare mu duka. ji gaishe gaishe masu sauraron mu. Eh, ai. Da addu'o'i. <laughs> Ah, ah, mun gode da addu'o'i. Wallahi fa mun gode kwarai da eh. gaske. Mu kuma muna muna musu addu'ar da suka mana. To me yafi burge ka? Me yafi burge ka a shekara ta 2019 nan da ta wuce? eh to ala rakika abinda zan iya cewa ya burge ni a shekarar 2019 a za mu mai da hankali sosai a mu wato mm. kamar a kasar ghana mm. wato an yi kusan wurin watanni sama kusan biyar mm. ana ruwan sama eh, an yi wurin watanni biyar ana ruwan sama wato kuma da canjin yanayi koya eh, eh, kwarai kuwa yana da alaka da canjin yanayi to muna roƙon Allah ya sa yadda aka ga ruwan nan a ga kuma amfanin gona ko abinci yayi yawa a ƙasa yana cikin abubuwan da suka bani sha'awa sannan kuma Uh, misali kamar a Najeriya wato babban abin da zan iya cewa ya burge ni kwarai da gaske shine zaɓe da aka yi lafiya kuma aka gama lafiya mm. masu korafi da za su kai a kotu an yi duka an gama lafiya to wannan shine abin da zan ce ya bani sha'awa. To madaki kana nan Amurka me yafi burge ka a nan Amurka cikin wannan shekarar da ta wuce? To da ya burge ni ne da ya ban sha'awa. Eh. yadda aka yi aka tsige shugaban ƙasar nan eh. donald trump yan majalisa suka tsige shi to wani darasi kasashen mu na nahiyar afirka za su iya koya da irin wannan demokuraɗiyya eh, abin da ya eh, kamata su kasashen mu na afirka su su koyi da shi darasin da ya kamata su koya mm. shine wato ba wanda ya fi karfin hukuma ba wanda ya fi karfin gwamnati to ƙasa ma irin na amurka wanda yake baka fi hukunta ka ba ko kai wane ne to nan fa ba tashin hankali ba zanga-zanga ba komai 'yan majalisa suka zauna suka kaɗa ƙuri'a wato 'yan majalisar mm. wakilai mm. suka tsige shi to wannan abu ni gaskiya yana ɗaya daga cikin shekarar da ta wuce mm. abin da ya burge ni. da kai ya fi sako yau zuwa da kai ya fi sako yau labarin ma kai tsaye za mu ji shi ma da ya zo mana da guziri yau kace yau za ka haɗa faɗa. ai da mu abokanan faɗa ne fulani da bare bare eh. <laughs> to muna zaune ne zuwa na wani hutun nan da na a cikin shekara da ta wuce cikin novemba eh. na tafi kawai mun san samu naka sai na zauna wurin da muka ɗanyi fira wurin wani haɗawu yaro mai gyaran agogo da shi da alhaji musa mai kantin sauki eh. shi da mu alhaji musa mai kantin saukin ya kan sai da allah ya sa da yana sauki <laughs> yana yi idan yana sauƙaƙewa wannan kayayyaki da ke sayarwa eh. na su kwari da su feshin su wane ne gara da zago dukkan su dai eh. To sai wani daga cikin masu zuwa sayayya wurin shi ba fulata ne. To akwai wani babarbare ya zo suka yi fira ɗan Borno. Eh. ɗan Borno ka zo da ɗan kwaɗanka. Ashe a kwaɗan ya je ya sayo a wurin irin restaurant ɗin nan da aka yi abin da ake cewa ganda kamar komo. Eh, eh eh eh eh ganda haka. Mm. Yawwa to shi da ya je kawai sai ce a bashi babbar bare ce a bashi gandan kawai. Ashe ya sai kulikulin shi a nan a kasuwa. <laughs> Zai kwadanta da kai shi nan duka. Yawwa zai zai kwadan shi sai ya kwadan gandan. A'a ban taɓa ji ba. Da ba kin san mu abin da muka sani masu sauraron mu kun san aka ce kwado. Eh. Ko kwadan rama. Haka na ganye. <laughs> to shi wannan babbar barin sai kwaɗan ganda. <laughs> ka za a yi ta. Sai gan shi zaƙo zaƙo. Eh. Kamar kunnan man kuma. Eh. da aka san mace ce ce kai dan borno wannan menene haka sai ce ai kunan zomo ne kunan zomo daga nan muna ciwo su kan gushe mu a guje <laughs> ai ya ni yi in wannan kwaɗo sai ya ce to ka ga gara gowan kuli kulin nan eh. a leda sai kulle sai bashi ya ce idan ka je yadda za a ce to ai ya zai ya kama zoma ce kana kama shi ka motsa ce wannan ka kwaba ya zama na ka kwa riga ka kwaba shi tukuna. Na <laughs> zai masa tsaya kai dan ya zai cikin tashi. Ya ce in ka kwaba wannan kulikulin yadda ake yin kwaɗo. Eh? To zoman kwanton bauna za ka mushi. Kana kama shi ka shafe shi. to sai ka matsike ya aiki ga uku ba za a gasa ba ka yanyanke kunnuwan shi kenan sai ka shafa mai nan kulikulin ka ci abinka. Kaya mana, amma ya san kan tsiya. Ya ce ba a dafa a ce a da ka ci baka ji kakin san gandan in an dafa wani lokaci za ki ji su da ƙarfi. Eh, tuma in bata nuna ba. yawwa yace kawai sai ka matsace kunnuwan shi kunnan zoman nan ka cire shi kawai sai ka kyale ba kunnan yace shi kenan na gode <laughs> abin kirki irin wannan gaba lalle ya ya kuma ka san irin wannan ko ya zo ya gane gaskiyar abin ba zai iya faɗa ba saboda abokan eh, wasa kwarar da gaske shi kenan kai ba fulata ne sai ka tafi eh, eh, luga eh. da safe ko lokacin da yake ganin irin zoma ya kin san da sassafe da man kaje a cikin irin haka yana zuwa ko ga kwaɗin sha riga ya kwaɓa kulikulin shi kai sai suka arkabu ko da zomo to fa to a dai takaice da bafin latinin nan ya ga zoman nan ya wube ka mashi <laughs> raruma <laughs> ya zo muku ya ruga a guji sai ce a a ka bar gudu ka bar gudu a kwaɗan shaka ce <laughs> tuma ba kama ba alhaji musa mai kantin sauki Eh? <laughs> zama na kan yawon a yake nan da ka ba da labarin ai da ya zo juga <laughs> a guje cewa a a <laughs> wato ma ba gudu kawai an kama shi kawai tun da karen shi ya bi shi a guje eh? aka bar shi da aka eh, bar gudu an sakake aka bar shi da aka bar shi da shan kuli kuli eh, da baba kuli kuli ba kunnan zomo <laughs> No, Allah ya kafa mako mai zuwa ko mako rama. To na ga ni abin da barbore ya same shi. To na ga malama Juli ta fara daga mana hannu sabili da aka tilasta jamurki nan yanzu. Ko ba mu ku huta lafiya. Yawwa. naka da kuma. Baba ya koma ke. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatan Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Amin amin amin. sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. Afirka a Yamai. Shiri don kowa